Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba, 16 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya. To babban sakataren kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a yau laraba cewa babu wata alama ta rasha na janye sojojinta daga kan iyakarta da ukraine a don haka rasha na da karfin da za ta iya kaddamar da babbar mamaya a kan ukraine ba tare da bata lokaci ba majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai yarjejeniya na ba da ɗanyen man fetur daga wani jirgin dakon mai da ya makare a gabar tekun yaman wanda ya haifar da fargaban malarar mai mai yawa saboda rashin kulawa kana a jiya talata 'yan sandan honduras sun kama tsohon shugaban kasar juan orlando hernandez bisa bukatar amurka da take nema a mika mata shi domin ya fuskanci shari'a a akan zarginsa da hannu a cikin fataucin miyagun kwayoyi tokanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a jamhuriyar nijar. alkali mai shigar da kara a kotun birnin yamai ya jaddada aniyar samar da haske a game da kisan wani ɗalibin sakandare da ya rasu bayan da wani jami'in tsaro ya buɗe wuta a kan motar ɗalibai a jiya talata sai muka ba da umarni muka ce a sabke shi da aiki a kai shi wajen masu bincike su zannar da shi su gurfanar da shi kahin a yi bincike duka mu ji abin da ke faruwa a yi bincike mai kyau cikin adalci a jamhuriyar Nijar hukumomin gandun daji da tallafin masu hannu da shuni da ake kira faseg sun karrama mazauna karkara na garuruwa tara a cikin jihar tawa sakamakon raino da dashen itatuwa domin yaki da kurarowar hamada kamar kowace ranar laraba yau ma za mu gabatar da shirin arewa a yau wanda nasiru Mail hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. Babban sakataren kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a yau laraba cewa babu wata alama ta rashi na jirgin sojojinta daga kan iyakarta da Ukraine. A don haka rashi tana da karfin da za ta iya kaddamar da babbar mamaya a kan Ukraine ba tare da bata lokaci ba. rasha ta sanar a jiya talata da kuma yau laraba cewa ta kawo karshen atisayin sojojinta ciki har da bangaren rasha na yankin kirimiya da ta mamaye tare da fitar da hotunan bidiyo da ke nuna gungun sojoji suna komawa su. stoltenberg ya faɗa wa manema labarai a birnin brazils kafin taron ministocin tsaro na kungiyar tsaron nato cewa ba a iya tabbatar da batun janye sojojin rashin ba kana a baya akwai lokuta da dama da rasha ke cewa ta janye sojojinta a wani wuri amma kuma sai ta bar kayan yakin ta wurin saboda idan ta kama ta iya komawa cikin gaggawa ya ce sabanin ganin zahirin janyewar nato ta ga rasha na ci gaba da jibge sojojin ne amma ya ce yana sa ran rasha za ta yanke shawarar komawa kan teburin tattaunawa kana za ta zaɓi bin hanyar diflomasiya a maimakon tashin hankali da yammacin jiya talata ne shugaban amurka joe biden ya ce amurka tana da imanin cewa batun yiwuwar rasha za ta iya kai mamaya na nan daram a don haka ya yi kira ga putin da ya ci gaba da tattaunawa ko kuma ya fuskanci sakamako mai raɗaɗi majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai yarjejeniya bisa sharaɗi kan majalisar na ba da ɗanyen man fetur daga wani jirgin dakon mai da ya makale a gabar tekun yamal wanda ya haifar da fargaban malarar mai mai ɗimbin yawa saboda rashin kulawa shugaban aikin jin kai a majalisar ɗinkin duniya martin griffith shi ne bayyana haka a wani jawabinsa ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a jiya talata griffith bai yi wani ƙarin bayani ba akan yarjejeniyar ko kuma lokacin da aikin ba da man zai fara jirgin mai suna fso sifa mallakar kamfanin mai na kasar yamal ne kuma ana amfani da shi ana ajiyar mai a nisan kilomita tara daga gabar tekun lardin hudaida tun cikin karshen shekarun 1980 jirgin da kuma yana dauke da gangar mai miliyan ɗaya da dubu ɗari amma majalisar ɗinkin duniya ta ce ba a binciken lafiyan jirgin ko kuma kula da shi tun cikin shekarar dubu biyu da goma sha biyar jami'an kula da muhalli a majalisar ɗinkin duniya sun yi kashe ni cewa zubar mai daga jirgin ka iya tilasta kulle tashar jirgin ruwa ta hudaida hanya mai muhimmanci wurin shigar da abinci da kayayyakin jin kai a yamal anjima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar alkali mai shigar da kara a kotun birnin Yamai ya jaddada aniyar samar da haske a gami da kisan wani ɗalibin sakandare da ya rasu bayan da wani jami'in tsaro ya buɗe wuta akan wata motar ɗalibai a jiya talata. Sai dai ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa na cewa dole ne a wannan karo a yi hukunci a wannan mummunan al'amari da ke ƙoƙarin samun gindin zama a ƙasar. wakilin murya amurka a yamai sulamumin barma ya aiko mana karin bayani bayanai na cin karo da juna dangane da yanayin da wannan matashi nuruddin aliyo ya rasu inda wasu ke cewa a lokacin da jami'an tsaro suka furtumi motar ɗaliban ne ɗaya daga cikinsu ya buɗe wuta yayin da wasu majiyoyi ke cewa wani jami'in da ke gadi a gidan wani minista ne ya aikata kisan wannan ya sa alkali mai shigar da kara procureur de la republique sha'ibu musa kiran taron manema labarai tun da abin ya faru muka tura wa polisai wanda kowa ya san da sun kware wajen bincike mpg sun je sun ɗauki wannan haraka sun fara bincike cikin binciken da suka yi mun gane da wani abu wannan yara su shidda ne namiji hudu da mace biyu 'yan mata biyu motar nan mercedes sai kuma vitar ɗin irin wannan bakaken madubbai gare ta ba maganin wa'anda ke ciki sun taso da gudu sun shigo cikin wata kwana cikin kwanan nan da ka shige ta kuma gak kana hada gidan wani mutum wanda akwai jami'an tsaro wanda ke gadin gidan shi to kaga cikin irin wanga yanayi da muke ciki na wannan ta'addanci kai jami'an tsaro kaga mota ta shigo cikin ku da gudu kasan irin wannan nan da nan ne an samu aikin ashin sun yi kokari su tsaye da mota mota ba ta tsaya ba sai akwai wani cikin masu gadin ya sa bindiga ya yi halbi kungiyar ɗalibai ta ƙasa usn wacce ta gudanar da taron gaugawa a sanadiyar faruwar wannan al'amari ta bayyana takaicinta kan yadda kisan ɗalibai ya zama ruwan dare a nan nishar hassan efred shine kakakin kungiyar ɗalibai ta kasa usn ba za mu yarda ba a turbuɗe shi ba a bincike mai zirhi ba don saboda a san menene ya wakana su wane ne adda su ciki bai kamata ba duk shekara biyu shekara uku a kashe dan makaranta kenan ya kamata a yi hukunci daidai wa daida kuma da gaskiya ka a zo a sa siyasa a sorai babban mai shigar da kara ya ce ba za su yi kasa a guyo ba wajen gudanar da binciken Allah ya gama shi da rama su kuma Allah ya ba su hakuri eh, wajen dalibai su ma kasan ai duk wanda ya rasa nashi bakin abin da ake mashi sai ke a bashi hakuri a mai ta'aziyya kuma wannan mamaci a mashi addu'a shine muke fata na biyu jawabin da nake so masu su yarda akwai shari'a su yarda da shari'a za ta aikinta kai tsaye aka kwatanta mu wanda ya halbin sai muka ba da umarni muka ce a sabke shi da aiki a kai shi wajen masu bincike su zannar da shi su gurfanar da shi kayan a yi bincike duka mu ji abin da ke faruwa a yi bincike mai kyau cikin adalci a kawo kuma ga matakan da za doka. Wani al'amari na kisan ɗalibi Nuruddin Aliyu na wakana ne a wani lokacin da kungiyar ɗalibai ke addu'o'in tunawa da wasu 'ya'yanta uku da jami'an tsaro suka bindige a yayin zanga-zangar ɗalibai ta ranar tara ga watan Fabrairun 1990 inda a yau Laraba 16 ga watan Fabrairu ɗaruruwan ɗalibai suka ziyarci makwantan waɗannan mamata da ke makabartar Yantala ta birnin Yamai suna masu jaddada ci gaba da gwagwarmayar ganin an hukunta dukkan masu hannu a kisan abokansu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Gaida Sule Mummuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. wani bincike da hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka ta fitar jiya talata na nuna cewa jarirai ba su da yiwuwar kwanciyar asibiti da covid-19 idan an yi wa iyayensu allurar rigakafi yayin da suke da juna biyu binciken ya nuna jarirai da aka yi wa iyayensu allurar rigakafi sau biyu a lokacin da suke da ciki suna da kashi 60 cikin 100 na rashin yiwuwar kwanciyar asibiti da kwayar cutar a cikin watanni shida na farko yaran suna samun kwarin jiki idan iyayensu sun karbi allura a cikin watanni ishirin farko da suke dauke da ciki hukumar ta yi kira ga dukkan mata masu juna biyu da shayarwa ko kuma suke shirin daukar ciki da su yi rigakafin coronavirus wanda ta ce yana kara hadarin fadawa cikin matsaloli ciki har da bari da kuma mutuwar jarirai a lokacin haihuwa masu bincike a hukumar ta cdc sun danganta sakamakon binciken nasu ne da sanya ido a kan jarirai 379 wanda aka kwantar da su asibiti a fadin amurka tsakanin watannin yulin bara da janairun bana da ma wasu 176 da gwaji ya tabbatar da sun kamu da covid-19 a ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a jiya talata cewa ya damu matuƙa da sabbin tuhume-tuhume da ake yi wa madugan 'yan adawar ƙasar rasha alexei navalny wanda aka gurfanar da shi a gaban kuliya a jiya talata a wani gidan hukunci da ke wajen birnin moscow ana tuhumar navalny da yin sama da faɗi da wasu kuɗaɗe da kuma raina kotu idan aka tabbatar da laifi a kansa zai iya zaman gidan kaso sama da shekaru goma sha biyar ana auna navalny da abokansa ne saboda aiki da suke yi na bankadocin hanci da rashawa da jami'ai ke yi blinken yana faɗa wani sakon twitter ya kuma ƙara da yin kira ga hukumomin rasha da su saki navalny kana su kawo ƙarshen takura da kuma gurfanar da abokansa a gaban kotu a gaida babu yakub makeri da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna jamhuriyar niger inda hukumomin gandun daji da tallafin masu hannu da shuni da ake kira FASEC suka karrama mazauna karkara na garuruwa tara a cikin jihar Tawa da suka dage wajen yin dashen zamani domin rainon itatuwa don yaƙi da hamada da yawan iska da zaizayar ƙasa da ke haifar da ƙarancin ruwan sama da ma ƙarancin albarkatun kayayyakin noma. ga rahoton da wakilin haruna mamman bako ya aiko mana Daya daga cikin matsalolin da suka kai wa jamhuriyar Nijar intiha shine gurgusuwar hamada da ke haifar da matsalolin karamcin ruwa da ma rashin samun albarkatun noma da dama masu iya ciyar da 'yan kasar Hakama da canjin yanayi da ke sawar iska na karuwa tare da haifar da zaizayewar gonakai. Wannan shi yasa hukumomin kasar ta jamhuriyar Nijar tallafin masu hannu da shuni kamar wata kungiya mai zaman kanta suka bullo da usahar sassaben zamani da ke sawar a yi reno da ma itatuwa domin magance waɗannan matsalolin tare samun abikin albarkatun noma da za su iya ciyar da 'yan ƙasar baki ɗaya. Ma'aikatar gandun daji ta gudanar da wani biki domin karrama mazamna karkara na garuruwa tar da ke cikin karkarar Bazaga a cikin jihar Tawar jamhuriyar Nijar saboda yanda suka yi tattalin itatuwa masu tarin yawa a cikin gonakansu da ma suka zamanto abin koyi ta hanyar wannan sassaben zamani. Kanal Iliyasu ya ya yi wa jama'ar da suka halarci taron bayanin muhimmancin wannan aikin na sassaben itace na zamani. Shi wannan sassaben zamani da reno itace unhwanin shi yawa gare shi. Shi na yi muna yaƙi da hamada sanin kowa ne wurin da adda itatuwa da wurin da babu itatuwa ba ɗaya ba. Shi ko magajin garin ba ga Malam Manu kira ya yi ga mazamna karkara a duk faɗin ƙasar ta janguriyar Nijar da surungumi wannan husahar. Masu lababawa suna sare itace. Bai kamata ba a ce mutum ya yi reno iccen shi gonar shi sannan kai ka lababa can ka zo ka sare mai shi. Ka gani wannan kai maimakon kai kare na kai kan kan kare na itacen sai kasance kai za ka zaka kun ku ɓata inda an kare na an kai reno ka gani abin bai yi ba haka nan. A nasa ɓangaren wakilin gwamnatin ƙasar majalisar sj muhammad tahiru godiya ya yi wa masu hannu da shuni da sunan gwamnati za gode ma masu hannu da shuni partanar mu pasek allah ya musu albarka kuma za mu yi dama da wannan seremoni mu yi kira gare su su kara saya su kara kama mana kara kama ma talakawa su ko waɗanda suka ci muriyar wannan karramawar da aka baiwa amalanken shanu ɗaya ɗaya kowannen su sun yi bayanin abinda ya kai su ga wannan galabar ibrahim shehu shetau to abin da ya aka zaɓo nan cikin waɗanda suka garje ga wannan aikin ni dai wannan aikin na tashi ina ciki na yau da shekara kusan goma kuma gona ta yi kyau abin da nake samu farko kaɗan na amma da na shiga sassaben zamanin nan sai ubangiji Allah ɗauka gona farko tana dami tamanin amma yanzu tana dami ɗari da hamsin ɗari da saba'in. Alhaji Hamza Bazaga abin da ya sani samun nan tukuici yau sassaben zamani ya sani samun nan tukuici don saboda gona ta hako sai wannan wuri hako wannan wuri rami wannan wuri sai ni gane sassaben zamani. Wannan fusa fasahar da zaren hukumomin kasar suka ci gaba da haɓaka ta da ma sarrafa ta a ko'ina a janguriyar ta Nijar za ta taimaka wajen ƙara hilayen noma da kiwo da ke iya janyo samun ruwan sama masu yawa a kowace shekara. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a janguriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. yayin da har yanzu ake maganar komawar 'yan gudun hijira garuruwansu na asali biyo bayan illar boko haram a yankin arewa maso gabar bukatun da masana ke bayyanawa na kula da waɗanda lamarin ya shafa ba su sauya ba wannan na faruwa ne daidai lokacin da arewa maso yamma ke samun 'yan gudun hijirar sanadiyar barayin daji ko ko kwanan nan yadda gwamnati ta ayyana su a matsayin suma 'yan ta'adda arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai sai kwamban Mulkairi bb Faruk tsohuwar mataimakiyar darekta ce a hukumar kula da 'yan gudun hijira. Ga abin da take cewa kan wannan darasin. Wato, duk da dabara bata wuce a bawa mutane abin yi ba. Mutane in sun dawo inda za su ka tashi ma ya zamanto suna da harkar da za su yi. wannan zaman da mutane suke aka mai da su 'yan takuta hako ba haka suke so ba sun fi son sun zo jidali ya same su an samar musu eh, eh, eh, wuraren da za su dan zauna har kafin abu ya sassauta su koma inda suka fito su ci gaba da samun ci gaba da rayuwarsu ba su tsaya kullum sai gwamnati ta dauko ta ce ba sa son wannan mu samu so suke su samu hanyar su ma da to amma yawanci kafin kaga an kai wannan din ko jidalin da yake cikin wato zama ma ce mutum wai ya yi gudun hijira ko da a kasar waje ne ko kuma a kasar ko kuma a cikin gida ne ko ba karamin ne bane fi sabilillahi to kafin a kai na din sai ga abubuwa da yawa suna samun su to abubuwan da suke samun nasu muke kokarin mu ga to ta yaya za a tallafa musu har kafin abubuwa su je to an ka kalla ai wuraren da eh, alal misali boko haram kawai ma ta dauka aka ce ya kai girman kasar belgium ko a lokacin nan sai ana yi fa ana dan taimaka musu ana musu tallafi ana musu ma da siha ana gaya musu ma magana inda hankalin su ma zai kwanta zan cewa kai abin nan fa ya kare bari eh, eh, eh, irin rayuwa yanzu za ta daidaitu saboda haka dole za su kaga in sun zo suna baka labari za su baka wannan labarin kuma da gaske su saboda abin har yanzu bai fita daga jikinsu ba shi yasa muke cewa wannan psycho social analysis da psycho social help da wayar ne ya kamata a zamanto muhimmin abu ne a cikin harkokin da ake yi na dawo da mutanen nan duk abin da zaka faɗa sai dai kawai ka ji ne sai dai kawai kai tunani a irin naka tunanin ai wanda yake ciki shi ya san me yake ciki ai kamar mutuwa ce wanda aka yi wa shi ya sani ba karamin jidali bane ba kai ba ma wai su ma wanda muke gani nan ba wanda ma suke tohuwa daga wani in ka ji labarin su na abubuwan da suka shiga akwai wata baka misali likita ce a france aka haife ta ta je ta karanta likita a rasha ta dawo tana eh, darakta din likitoci a tunisia da sudan da ina ne rayuwa sosai da jihalin ya zo ya samu a garin su ta gudo Najeriya ta san da mijinta yake ta san da ƴaƴanta biyu suke ta san da ɗanta ɗaya yake ba guda ɗayan da ta samu take rike da shi ko ina tana banda da shi tana tsoro shi ma ko za ta waye gari ta gaba a ƙarƙashin gada ya ta ringa kwana a nan muka samu ta saboda haka duk inda kake tunanin abun ko sai dai sai dai wanda ya same shi sai dai ka gani ka tausaya musu kuma ka ga ta ina za ka taimaka to wannan abubuwan da za a yi musu ina za su zauna me za su yi din shi ya kamata a fara sawa a cikin harka tukuna a gyara sannan sannan ka gane sannan ma sai a ce ai ga mutane sun dawo amma boda su rubuka sayan da suke da dan marwa da dan garwa duk ɗaya suke a wurin mu dukkan fulani ne kowa kawai yawon sa yake yi saboda haka ba za ka iya tantancewa ka ce ai ga exactly irin mutanen da suka zo ko kuma ga exactly mutanen da suka tafi ba yau in ka je ka tarar mutum dubu gobe sai ka je ka tarar mutum dari ka gane saboda haka da wannan abin da dan jidadin ma kafin ma abin da saboda kawai dai ta kasance a gyara shine kawai magana mun gode hajiya ummul kairi wannan na nuna yadda ya kamata a ƙauyuka da birane a dinga samun masu tallafawa ta fuskar taimakon farko da ba da shawari da rage wa mutane zulumi idanu sun koma arewa maso yamma inda tuni wasu kungiyoyi ke kaiwa jama'a tallafi na tambayi daraktan agaji na jibiyos injiniya mustapha imam city don jin yadda suke gudanar da wannan aiki na tallafi shin menene ma tasirin katin shaidar dan agaji domin za ta iya yiwuwa ka zo ka samu hadari an yi hadarin mota ko gobara ko wasu mutane sun fada ruwa ana neman yadda za a ceto su idan dan agaji ya zo ya shiga dumu-dumu cikin wannan aiki bayan ya taimaka tana iya yiwuwa a samu wasu sun mutu tana iya yiwuwa a samu wasu suna bukatar a kai su asibiti tana iya yiwuwa a samu wani abin da yake bukata na gaggawa ya ji rauni a tsayi da jinin to idan yana cikin wannan aiki sai ga hukuma ta zo na yiwuwa ko 'yan road safety ko 'yan sanda kai wannan mutum me ya dame ka mai kake yi a nan wurin babban abin da zai shine sai ɗaga daga musu id card shi dan agaji ne domin kungiyar nan tamu ta 'yan agaji ta jama'atu zalatul bid'a wai kamatu sunna kungiya ce wanda take da rajista da gwamnati akwai sashin da aka nuna ma gwamnati cewa muna da 'yan agajinmu waɗanda yake suna da tsare-tsaren su wanda suke gudanarwa na yau da kullum kuma suna da kala kaza suna da kala kaza suna da kala kaza saboda haka da zarar hukuma ko road safety ko 'yan sanda ko soja ko waye dan agaji na gabatar da aikinsa suka zo suka tambaye shi kai wane ne kai babban abin da zai kawai ya ciro id card sa ya daga ya nuna musu cewa ga shi dan agaji ne idan har wani daga cikin soja ko 'yan sanda ko road safety suka hana shi aikinsa to nan take ɗauki lambar su da sunansu ya kawo mana mu kuma a ƙungiyance za mu maka shi a kotu wanda duk Allah ya kaddara sanadiyar wannan hana ɗan agajin nan ya aikinsa ya rasu to babu shakka kotun da za mu maka shi za mu sa caji na ya sa shine sanadiyar kashe rai wato kuma injiniya ba a fiye samun irin waɗannan abubuwa ba ya nake gani a irin waɗannan eh. yana faruwa da yawa kuwa malam nasiru yana faruwa mu nan ya sha faruwa da mu da yawa a wurare akwai lokuta kacin zamanin shagari likitoci sun yi yajin aiki gaba daya teaching hospital na najeriya suka yi yajin aiki sai da muka yi kwana 48 muna taimaka ma al'umma mu muke rike da asibitin kamar zaria da asibitin zaria teaching hospital na zaria da na manumfashi da na kaduna duka gaba ɗaya suna ƙarƙashin a cikin hospital na zare ne ƙungiyoyin agaji mu biyar muka haɗu akwai jama'atu akwai izala akwai bitiyano akwai jindu da sauran ƙungiyoyin da suka zo a wannan lokaci ni aka zaɓa na zama sakataren asibitin akwai wani ana ce alhaji ruwa ne haya shine daga jama'atu shi ya zama ciyaman aikace aikacen da muka samu irin wannan duk wani hadari da aka samu duk wani mara lafiya da za a zo da shi ko a a samu hadari a hanya to za a zo ofishin mu a airport sai mu ɗauki mota mu tafi wani lokaci muka ɗauki motar muka tafa ka je ka ɗebo marasa lafiya kafin 'yan sanda su zo a wannan lokaci babu wani ganin road safety mun ɗebo marasa lafiyan duk wanda muka ɗauko a jikinsa mun caje shi mun duba abin da ya mallaka babu suna babu adireshi amma kamar wannan ne sai mu rubuta mai a wannan ya a yana da biro yana da kuɗi kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza mu rubuta b mu rubuta yana da kuɗi kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza a manna jikinsa sai mu zo da kayan kowanne mu kuɗin da su mu aji to a irin wannan akwai lokacin da wata rana aka zo ana challenging dinmu ina abin da suka mallaka ina kaza kaza maganar dai in takaita maka har sai da ta kai mu a kotu kotun da aka je aka yi kara don saboda mun yi handun oba ma kuɗin da suka mallaka da kayayyakin da suka mallaka ga hukuma sai ya zama da sun sulwanta sulwantar da suka yi shine yan uwan suka yi kai kara cewa sun san da cewar dan uwansu ya bar gida da kuɗi kaza ina suke mun kuma mun yi handin oba ga hukuma to a ƙarshe da aka je kotu ga lauyoyi ga 'yan sanda ga mu aka zo ana tambaya wani dan agaji ne ko ina yan agajin suka je suka ɗebo gawaki aka bayyana aka ce gashi bayan an gama an nuna sai aka tambayi dan agaji wacce shaida za ka nuna mana ta cewar kai dan agaji ne sai ya ce yana da id card ya ciro id card ɗinsa irin wannan ya nuna mai shari'a ya karba ya juya ya juya lauya ya tambaya kana ina rajista shine mai shari'a ya tambaya ya ce kai a ka a najeriya baka san kungiyar izalatul bid'a wai Suna sunna ba mai shari'a fa ba musulmi ba ne sai ce ya santa ya ce wannan tambaya da kai is irrelevant wato ba daidai ba ta shigo nan ba sai ce ina certificate dinsa sai ce ai tunda yana da wannan shaida ya nuna maka cewar shi dan kungiyar ne inda wata tambayar ka yi amma ba wannan ba to a ƙarshe aka yi bayani aka kai ƙarshe gaskiya ta bayyana kaga amfanin duk inda dan agaji zai tafi to ya kasance tare da shaidarsa ta cewa shi dan agaji ne. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako amma in Allah ya yarda makon gobe ku tara don samun sabon shirin. A madadin murar Amurka, ni Nasiru mai likaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar. A gaida Nasiru Adamu hikaya yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a salamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Bakar Kawu Girgir da ke babu shakka wannan babban abin ban mamaki ne wai ana samun jami'an tsaro da hannu wajen safarar miyagun kwayoyi ko makamantansu kuma wannan ne yasa kullum ra ƙara lalacewa suke a Najeriya. Babban abin takaici kuma shine rashin yin hukunci akan duk wanda aka kama da laifi. Matakar ana son a samu daidaito a wannan ƙasa tamu ta gado Najeriya. ya zama wajibi hukunci ya zama yana aiki da zarar an tabbatar da laifi sako na gaba ya fito ne daga sani muhammad chindo gwakarufin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce tabbas matsalar rashin tsaro shine babban kalubale da ke gaban jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ganin yadda kullum matsalar rashin tsaro sai kara ta'azzara yake yi ya allah ka kawo mana karshen matsalar na rashin tsaro da ya addabe mu a kasar mu najeriya Sako daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari tare da Bala Ruwan Kanwa da baban gida ABB da Faruku Mahe suka ce salam biyoyi Hausa a yau mun shigo filin ne domin yin tsokaci kan zaben 2023 mai zuwa. Al'ummar kasar mu maza da mata kowa ya yi kokari ya mallaki katin zaben shi don ya huce haushin abin da ke damun shi. Hausa sun ce tsalle ɗaya ake yi a faɗa rijiya amma sai an yi dubu ba a fito ba. sai sako daga abubakar salisu ariki mai fataskun da ke jihar yobe ya ce ba shakka ya kamata mahukuntan najeriya su rinka mutunta alkawuran da suka kulla da kungiyar asu garin yadda rashin cika alkawuran ke gurgunta harkokin ilimi a cikin kasar da fatar allah ya sa a dace madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amman a takaice baban ya takaice babban sakataren kungiyar tsaro nato jens stoltenberg ya faɗa a yau laraba cewa babu wata alama ta rasha da janye sojojinta daga kan iyakarta da ukraine a don haka rasha na da karfin da za ta iya kaddamar da babbar mamaya a kan ukraine ba tare da bata lokaci ba rasha ta sanar a jiya talata da kuma yau laraba cewa ta kawo karshen atisayin sojojinta ciki har da bangaren rasha na yankin kirimiya da ta mamaye tare da fitar da hotunan bidiyo da ke nuna gungun sojoji suna komawa tun su. majalisar dinkin duniya ta ce akwai yarjejeniya bisa sharaɗi kan majalisar na ba da ɗanyen man fetur daga wani jirgin dakon mai da ya makale a gabar tekun yamal wanda ya haifar da fargaban malarar mai mai ɗimbin yawa saboda rashin kulawa shugaban aikin jin kai a majalisar ɗinkin duniya martin griffith shi ne bayyana haka a wani jawabinsa ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a jiya talata griffith bai yi wani ƙarin bayani ba akan yarjejeniyar ko kuma lokacin da aikin ba da man zai fara a ƙarshe a jiya talata 'yan sandan hundura sun kama tsohon shugaban ƙasar juan orlando hernandez bisa buƙatar amurka da take nema a miƙa mata shi domin ya fuskanci shari'a akan zarginsa da hannu a cikin fataucin miyagun ƙwayoyi To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Jule Lathers Gresham da ta bada umarni da ba injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.